canza yawo a kan matsalolin rayuwar da a yau ake ɗauka tamkar mafarin matsalar tsaro da kwararar bakin hauren da ke zama karfan kafa ga duniya baki ɗaya shine makasudin wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar faransa jean-yves le drian kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar niger alhaji ibrahim yakuba ya bayyana mana kasan eh, nijar niger tana fama da abubuwa da yawa da suka shahi ci gabanta a zancen makaranta zancen likita zancen samun ruwa abubuwan dai da suka shahi ci gaban kasa da ci gaban karkara tunda kasar eh, horon shi eh, muna hulɗa da su ya kusan shekara 60 mu muna fata muna nema duk mai iya kama mana ya kama mana to da mu da horon shi muna da yarjejeniya muna da ayyuka da muke yi tare da su to mun tattauna da ya za mu mu ci gaba ga wannan aiki. Domin tantance irin kalubalen da gwamnatin Nijar ke fuskanta wajen samar da ilimi ga yaran kasar, ministan harkokin wajen Faransa ya ziyarci makarantar firamare Ecole Madina Turwa da ke cikin jerin makarantun da ke ba ɗalibai karatu cikin harsunan gida haɗe da Faransanci a nan mai Dubarar da jan yves ya ce ta ƙayatar domin za ta taimaka sosai wajen samarwa yara ilimi mai inganci. A kan maganar tsaro, jamhuriyar Nijar da ƙawayenta na ƙungiyar g Sahel na buƙatar goyon bayan Faransa don shawo kan ƙasashen duniya su bayar da gudunmuwar kuɗaɗen gudanar da rundunar haɗin gwiwa mai alhakin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan da ministocin biyu suka tantauna wannan magana don tsayar da magana guda. To wannan rundunar muna fatan a ce ta girku, amma har yanzu dai abin da muke nema bai samu ba kudin ba su cika ba muna da sojoji muna da niyyar yaƙi amma kudin ba su samu to mun yi zance da ya za a yi mu samu goyon bayan wasu kasashe don abin da muke nema ya samu saboda mu ga lissahin mu bai yiwa a zamna haka nan ana ganin 'yan ta'adda suna ci gaba da kai muna hari kuma a ce mu ba mu damar maida musu martani mun ce musu su yi kokari a sake sabon resolution izini majalisar ɗinkin duniya da zai ba mu damar mu kai mu yi wannan yaƙi cikin abin da ake cewa chapitre 7 kuma a samu kuɗin wannan aiki. A cewar jan yves Drian faduwa ta zo daidai da zama domin kasar Faransa ce ke shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a halin yanzu. Ko baya ga haka tarayyar Turai na shirin gudanar da wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyar tarayyar Afirka a ranar 30 ga watan Nuwamba a ƙasar Cote d'Ivoire kafin taron ƙarfafawa rundunar Jason Sahel gwiwa da ƙasashen Turai ke sa ran gudanarwa a ranar 14 ga watan Disamba da ke tafe a Brussels. Fels. Sule muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.